واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيم mun حرزوا برشان سورة الإنسان yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul mursalat suratul mursalat sura ce makiyya babban jigon darasin da suratul mursalat take karantaswa shine tabbas akwai tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama duk dilan dadewa za a yi tashin alkiyama Allah ya ba da alamomi a suratul mursalat da yanayi na tashin alkiyama Allah ya gargadi waɗanda suke karyata tashin alkiyama cewa su ma akwai azabar da za ta far musu Allah ya ja hankalin bayi game da makomarsu wanda ya kyautata ya kyautata ne makanci wanda ya munana ya munana ne makanci ita wannan rayuwa da muke ciki za ta zo ta shuɗe za ta zo ta shuɗe za ta zo ta shuɗe akwai al'ummomi da yawa da aka yi a baya wadda waɗansu sukan yi shekara dubu a zangon rayuwarsu amma sun mutu. annabi nuhu alayhi salatu wassalam da'awa kawai da'awa kawai zalla shekara 950 yayi yana da'awa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من فارقتهم عن سكنتهم إلى خمسين عاما إلى خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa falabi fafihim alfa sanatin illa kan fi ala Allah ya ce ya zauna a cikinsu yana da'awa yana kiran su zuwa ga Allah shekara dubu shekara hamsin ne babu kafin a rantsar da shi a matsayin manzo shekarar sa arba'in a duniya ga ɗari tara da hamsin na da'awa bayan an yi ruwan tsufa na an gama kuma abdullahi dan abbas yake sai da ya kare shekara arba'in kafin ya bar duniya ya wuce ko bai wuce ya wuce kullum ka dinga saka haka a ma'aunin rayuwa zai zo ya wuce zai zo ya wuce idan mai mulki ne zai zo ya wuce yanzu inda za ka shiga gidan gwamnati kowace fada fadar shugaban kasa ne fadar wani gwamna ne fadar wani ciyaman ne fadar wani mai martaba ne haka za ka ga hotunan tsoffin gwamnoni a jere akwai gwamnan da lokacin da aka liƙa hotonsa gwamnan yanzu wata ilma bai gama sakandare ba wadda yake yanzu zai wuce kuma وترانا النبي شعيب عليه الصلاة والسلام يبقي ينا أفكار سواء ذي إرم ون ون ويا قوم لا تعلمون شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط مِنْهُ wa ya kauni ya ce ya ku mutane na layar jirin mannakun shikaki kar saba mun da kuke so ku yi duk abin da na faɗa ku ce ba za ku yi ba kar wannan ya ɗauke ku an yi ba kun mislu ma a saba kawo nuhin har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku au kawo hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku au kawo masalin ko irin abin da ya samu mutanen annabi salihu ya zo ya same ku sai ce musu wa makawun lutin minkun bi mutanen annabi lutfa da aka halakar da su ba nisa suka yi da ku ba kuka ratsa ku bi ta inda suka yi to yanzu shi ma annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da yake gaya wa mutanensa mutanen annabi nuhu sun wuce mutanen annabi hudu sun wuce mutanen annabi salihu sun wuce mutanen annabi lutu sun wuce mu ma qur'ani sai zuce mana to annabi shu'aibu shi ma fa ya wuce da mu wuce ko ba da mu wuce to suratul mursalat tana tuna maka cewa da ka wuce da ka wuce ana ta magana corona corona corona a fadin najeriya nan wataran sai an wayi gari dun najeriya ba wadda ya taɓa ganin wadda a zamaninsa aka yi korona. sai dai a ganin a rubuce a tarihi amma duk kasar ba wadda zai ce ni na taɓa ganin wadda aka yi korona a lokacin yana to Allah ya samu dace Allah ya sa abin da muke karantawa ya amfani to sai Allah ya ce والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمدبرات أمرا فالملقيات ذكرا Allah ya ce walmursalati rufa Allah ya ce ina rantsuwa da iska mai daɗi da take kaɗawa wannan a bayan wannan fal'asifati asfa Allah ya ce ina rantsuwa da iska ta guguwa mai ƙarfi da take bugawa wannan shira ta nashira Allah ya ce ina rantsuwa da iskar da take kaɗa hadiri ta raba ruwa a tsakanin mutane falfarika ta farka Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke sauka da wahayi daga wajen Allah don rarrabe tsakanin karya da gaskiya falmulkiya da zikira wadda suke sauko da wahayi zuwa ga annabawa da manzanni uzuran au don yanke hanzari wa mutane ko don gargadi da jan kunne wa mutane jama'a muna fahimta Allah ya ce ina rantsuwa wal mursalat al mursalat ar-riyahu tayyiba urfa bi ma'ana al-mutatabi'a Allah ya ce ina rantsuwa da iska mai daɗi wacce take kaɗawa wannan ta buga wannan ta buga wani lokaci idan ta kaɗa, sai ka ji ka samu natsuwa fal'asifa sai asfa Allah ya ce ina rantsuwa da iska mai karfi na guguwa da take bugawa wannan shirati na shira Allah ce ina rantsuwa da iskar da take raba ruwa a tsakanin mutane iska wannan iska da take karara yana daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah wannan iska ta buga nan ta buga nan ta buga nan ta buga nan Allah ya ce inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون واختلاف الليل والنهار وما samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah yace cikin halittar sammai da kasai Allah yace akwai ayoyi ababan lura ababan daukan wa'azi Allah yace ga mai hankali akwai ko ba. inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin cikin halittar sammai da kasai Allah yace akwai ayoyi akwai ababan daukan izna akwai abin wa'astuwa lil mu'minin Allah ce ga mu'mini wa fi khalqikum Allah ya ce haka nan cikin halittar ku akwai ayoyi kalli diri da tsari da Allah ya mutunta yadda zai ta abinci yadda zai je tsuguna ya biya bukatarsa yadda abincin zai narke abin da jiki ke bukata ya karba da jiki bai da bukatarsa a fidda shi wafi halkikun Allah ya ce a cikin halittar kuma akwai ayoyi ga waɗanda suka yi imani da Allah wa ma ya busu min dabbatin da dabbobi da Allah ya zuba a bayan ƙasa ayatin likaunin yukinun Allah ce duka ayoyi ne ga mutanen da suke da yaqini wa lafin layli wa nahari Allah ya ce haka nan sabawan dare da wuni ayi yau ayi gobe ayi yau ayi gobe Allah ya ce akwai abin wa wama anzalallahu minas sama'i min rizqin da abinda Allah ke saukarwa daga sama na arziki domin duk abinda Allah ya azurta bayi da shi wadda za su yi rayuwa da shi ba abinda ya kai ruwan sama amfani gare su fa'ahaya bihil arda da mautiya. Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta ta bushe ta kekashe yadda ba za ta nomu ba balle a samu abinci idan Allah ya saukar da ruwa sai ta rayu sai ku samu abinci sai dabbobin ku su samu abinci wata firifin riyahi Allah ya ce haka nan kadawar iska wannan iskan da take kadawa ayatun likaumin ya atilun wata sirifin riyadi ayatun likaumin yukinun Likaunin ya atilun Allah ya ce kadawar iska Allah ya ce ayoyi ne Allah ya ce ga mutanen da suke da hankali akwai aya ko ba aya ka zauna ka yi nazari game da kadawar iska irin abubuwan da take zuwa da shi a suratul bakara ma yace إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما inna fi kharqi samawati wal ardi lallai cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da sabawan dare da ini in kaga dama ka sai yau da gobe yau da gobe mai kashe labule shi kasan labule ba sa shi ake ba in za a wuce dan gogansa kawai ake a wuce amma wata ran sai kaga ya yaki واختلاف الليل والنهار وما أنزل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الله يجي دزيرها جروا da suke kai kawo a cikin tekuna dauke da abin da zai zama amfanin mutane wa ma anzala Allahu minas sama'i min da abinda Allah ke saukarwa daga sama na ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan mutuwarta ma'ana bayan bushewanta da kekashewanta wa ma busu min kulli dabbatin haka ne ko wa bassa fihi ma min kulli dabbatin da abinda ubangiji ya yada a cikinsu na dukkan dabbobi ga wannan ga waccan kalan wata dabbar ma baka taɓa ganin ta wata sirikin riyayi Allah ce da kaɗawar iska ka kaɗawar iska ta shi wasu sahabin musakhari bainar sama'i wa ardi da jirgiti wannan hadiri gajimare da yake makale tsakanin sama da kasa la da likaumi ya akilu Allah ce duk ayoyi ne ga mutane da suke da hankali inji Allah kadawar iska wata iskar kamar yadda ya zo a farkon wannan sura, wal mursalati ina rantsuwa da iska mai sauki mai daɗi Allah ce wacce take zuwa wannan a bayan wannan wata iskar haka take iya abin da take zuwa da shi alkhairi ba ta kada waje ni'ima ya kadu تكذا وجهي وجهي تلقى نئما يتامو البركة وتتزوج بشارة تأثر مكو لساقور ونسمى نزوى أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تعالى الله أما يشركون amman ya hadikun fi zulumatil barri wal bahr Allah yace ku gaya mu wa yake shiryar da ku ya nusar da ku fi barri a cikin duhun bayan kasa da kuma cikin teku idan kuna tafiya a cikin duhun jeji ko a cikin duhun dare Allah yake wa yake tsinkayar da ku idan an bi nan za a kulle gari kaza in an bi nan za a kulle gari kaza wal bahar haka in kuna cikin teku wa yake tsinkayar da ku wannan hanyar ita ce za ta je kasa kaza ko za ta je waje kaza wa man yursilu riyaha bushran bayna yadi rahmatin. wa yake turo iska ta zama mai bushara gaba ga zuwan rahamansa wani lokaci idan iskar ta kada idan irin ta damina ne har kanshin ruwan sai ka ji shi a cikin iska wannan wani iskar kamar notice ruwa na tafi wadda zai rufe shago ya rufe wadda zai shiga gida ya shiga wadda ya shanya ya tattara shanyarsa a ilahun Allah ya ce yanzu akwai wani Allah da za ku bauta mishi tare da ni ta'ala Allah amma yushrikun Allah ya daukaka iyakar daukaka daga abinda kuke shirka da Allah da shi a cikin suratul rum ce Allahu allazi yursilu riyaha fatusfiru sahaban من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح الله يسي الله شي يكي تورو إسكا فتثير سحابا الله يسي إذن إسكر تجي سيتا موت الجزا جزي wannan gajimare da yake sama fayyabu sufuhu fi sama'i kaifi sha Allah sai ya shimfiɗa wannan gajimaren malala a sama yadda yake so wa yadda aluhu kisafar sai kuma ya yanka shi ya sa shi yanki yanki wani yankin in ka daga ka kalle shi sai ka ga kamar wani dutse fatar alwadaka alwadaku bi ma'ana almasar ya kurutu min kilalihi Allah ya ce an jima sai ka ga ruwa na zubowa tsakanin waɗannan gajimare Allahu allazi yursilu riyaha Allah shi ne yake tura iska shi yake aika iska firu sahaban ita kuma idan iska ta je sai ta motsa girgije a sama fa sama fi sama'i fai sha. sai ya shimfiɗa shi a sama yadda ya fi so wa yadda alahu safar sai ya yanka shi yanki yanki yanki yanki yanki yanki wadaka alwadaqa yakhruju min Allah ya ce an jima sai ka ga ruwa na zubowa daga tsakanin waɗannan gidaje fa a saba bihi man yasha'u min ibadihi idan ya saukar da ruwan ma waɗanda yake so daga cikin bayinsa ya yastabshirun Allah ya ce kaga farin ciki a fiskar su damina ta yi kyau kan dama ba ruwa bane dabbobi za su ci dabbobi za su sha amfani zai yi kyau Allah ce to ni nake tura iskar da take motsa girgizan iskar da ake turawa ta motsa girgizan yadda ka san ake barbara a ba da ɗa haka iskar take hura wannan girgizan sai ta ɗura mishi ruwa sai ta me da shi ruwa sai fara zuba shine a cikin suratul hijir yake cewa wa huwa allazi yursilu riyaha ne lawaqiha Allah ya ce wa arsalna riyaha lawatiha Allah ya ce mu muke turo iska sai ta yi barbara wa girgije wannan iskan da Allah zai turo idan ta haɗu da girgijan ta hura shi kamar ta hura mai ruwa ne a cikinsa girgijen sai ya zama ruwa fa'anzal na alaikun mina sama ima'an Allah ce sai mu sauko muku da ruwa daga sama fa'askai na kumu Allah ce sai mu shayar da ku ruwa wa ma an lahu bi kazinin Allah ya ba ku isa ku yi rizabuwan ruwan da za ku shi kowa a bashi dama ya samar makansa ruwan da zai sha ruwan da Allah ke saukarwa a sama idan ruwan ya sauka kuma sai ya taskance mana shi a ƙasa gobe ko jibi in ba na sama sai a yi ta tona rijiya da koramai da bohol ana nemo shi Oh. wa anzalna ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر الله muke saukar muku da ruwa daga sama gwargwadon maslaha ba sai ka ji waɗansu suna cewa an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ba ƙarya ne in an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya duk bayan ƙasa babu wanda zai kwana wa anzalna minas sama'i ma'an bi kadarin Allah yake muna saukar da ruwan ne gurgudun maslaha gurgudun bukata fa askannahu fil ardi Allah yake in mun saukar sai mu taskance muku shi a ƙasa wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah yake muna da iko kuma mu tafiyar da shi ayi ta tono a ƙasa Allah yake ba za a samu ruwa ba alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ثم alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an Allah yace kai mai karatu ko sauraron karatu Allah yace baka lura ba mu muke saukar da ruwa daga sama fasalakahu yanabi a fil ardi Allah yace sai mu shigar da shi idan dunar ruwa da gobe ko jibi in kuna bukata da kusa har yanzu yadda duniya duk ta ci gaba a harkar technology har yanzu da ruwan Allah ake yi قل أرأيتم إن أصبح ماءكم كورا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم كورا الله يجب ku bani labari ran da kuka waye gari duk ruwan da yake ba inda za a tona a samu rijiya ba kogi da za a samu ruwa ba kokon mai ruwa kamar ya aji kun bi Allah ce ku gaya mun gunwa ta ku je kawo muku ruwa mai gudana akwai yanzu idan damina ta yi aka rasa ruwa gonaki za su lalace za mu gunguma ne mu je wajen komishinan harkokin ruwa abin ya ce karfin Allah ya ce ni kaɗai zan iya wannan to irin waɗannan iska da suke dauke da alkhairi Allah ya ce ina rantsuwa da shi fal'asifati asfa shi kuma kokuwa wadda duk abin da ta ci karo da shi za ta rusa shi ita ma akwai ta ita ce fal'asifati asfa mai karfi wadda za ta halakar da duk abin da ta biyo ta kansa za ta halakar da shi Allah a cikin alkur'ani yake cewa وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم تدعون إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان أفأمنتم أن أو عليكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيلا الله يكفي واذا مسكم الضر في البحر بل من تدعون الا اياه idan wata masifa ta taso muku a cikin teku kun shiga jiragen ruwa sai aka samu tsautsayi da hatsari Ballamanta da kuna illa iyyahu Allah ce duk wanda kuke kira a matsayin abin bautan ku ba Allah ba sai ya bace muku Allah ce sai ku dawo Allah kawai kuke kira haka ne ko ba haka ba wa idza massakum durr fil bahri idan wani tsautsayi ya ritsa da ku a cikin teku kuna cikin jiragen ruwa ballamanta da kuna duk wani abin da kuke bauta ba Allah ba duk wani wanda kuke roƙo ba Allah ba sai ya bace muku illa iya kowa ba abin da za ka ji a bakin shi sai Allah in ji Allah wani a lokacin ya je ya yi tsari kasuwa ta yi kyau ana tafiya a jirgi yana da lissafin ribar da zai ci wani ya yi sati biyu uku bai ga 'ya'yansa ba damuwansa a isa gida ya ga 'ya'yansa da iyalansa wani damuwansa ya yi oda kafin ya iso gida ya je ya samu odansa Allah ce ina kawo hatsari a cikin jirgin ruwan mai tunanin 'ya'yansa sai ya daina Allah ce sai ya dawo tunani na ni ni ɗaya na mai tunanin ribar da ya ci Allah ce sai ya daina sai ya dawo kawai wani yau Allah falamma jakun ilal barri Allah ya ce amma in Allah ya tseratar da ku ya ce ku daga wannan hatsarin kuka taka bayan ƙasa yanzu an fita a jirgi lafiya a arattum Allah ce sai ku jirgin ku kama iskanci wani daga inda ya sauka daga jirgin ba zai isa gidansa ba hotel zai koma ya zai kama ya kwana da karo kafin ya koma gida wani yana cikin jirgin saman an yi jijjiga an hankali ya tashi ya yi addu'a ya sadaukar ya mika wuya ma Allah amma idan Allah ya daidaita al'amari yana sauka a airport ɗin kafin ya iso gidansa hotel zai koma da wata karuwar sai kwana kafin ya kara so gida Allah yake falan ma na jakum ilal barri lokacin da kuka isa Allah ya tseratar da ku zuwa ga tudu a arratun sai ku bijiri wa kana al-insan kafura Allah yake dan adam yana da tsananin butulci sai Allah yake afa amintum an yakhsifa bikum al barri Allah yake to kuna so Allah ya kisbe kasan da ku ne idan kana ganin hatsari sai an shiga jirgin sama idan kana ganin hatsari sai an shiga jirgin ruwa ana tafiya a teku idan ka taka kasa ka sha Allah ya ce abinda kake gudu a jirgin sama ko a jirgin ruwan Allah ya ce kana so nuna maka shi ne a cikin gidanka Allah ya ce kana so nuna maka ne a cikin anguwarku ba sai ka hau jirgi ba kafin ka ga wannan bala'i ba sai ka shiga jirgin ruwa ba kafin ka ga wannan bala'i har da in ka samu ka sauka a jirgin za ka ci gaba da sabon Allah Allah ya ce a fa amintum to kun amince an fa bikum janibal barri kasar da kuke tafiya a kan da kuke ganin kamar kun samu aminci Allah ce kuna so in kisfe ta ku ga abin da zai faru da ku aw yursila alaikum hasiba ko na turo wata iska ta guguwa wacce take dauke da tsakuwa na azaba akan ku summa la tajidu lakum wakila Allah ya in na turo ta kuma ba za ku samu jami'an tsaro da za su kare ku ba duk yadda kaga ya yi konvoy ana tafiya idan yan fashi ne an yi tanadin yan ko ta kwana da za su tsare Allah ya idan na turo guguwa ba jami'in tsaron da zai tare yalla koi wani. man biyadihi malakutu kulli shay'in Allah yace ka tambaye su wane ne mallakar komai da komai yake hannunsa wa huwa yujiru yana bada mafaka duk wanda zai taba ka zai iya kare ka wala yujaru alai shi kuma in zai taba ka ba wanda yake sai kare ka Allah yace ka tambaye su wane ne Allah yace fa sai quluna Allah da su ce maka ni ne Allahu Akbar aw yursila alaikum hasiba ko ya turo muku guguwa wacce take dauke da tsakuwa sun malata ji lakum wakila sannan ku rasa wadda zai zama jami'in tsaro da zai ba su kare am amintum Allah yake ko kun amince an yu'ida kun fi taratan ukura Allah ya mai da ku cikin jirgin a wani karo na daban jama'a kun fahimci magana idan har za a yi hatsari a cikin jirgi hankalinka ya tashi ka rikice ka yi ta'addu'a, ka kaskantar da kai ma Allah in ka saka bayan ƙasa ka ci gaba da fasadi Allah ya ce kana jin abin da zai faru a cikin jirgin da kara zana ka miƙa wuya ma Allah Allah ya ce kana ganin ba zan iya samar da shi a bayan ƙasan ba sai Allah ya ce to in kana ji ma ba zan yi hakan a bayan ƙasa ba am amintum an yu'idakum fihi taratan ukura Allah ya ce kun amince ai za su sake koma ku sai tiket su koma da Allah ta aida a sake haduwa in ma kana ganin in ka sauka a cikin garin ku ka sha Allah ya ce to dan sake me da kai cikin jirgin ina dama masifar a jirgi ne ka yadda zai faru Allah ya ce to zaka sake sayan tiket da kanka am amintum an yu'idakum fihi taratan ukura ko kun amince Allah ya sake me da ku cikin jirgin tun da dama shi kuka fi tsoro fa yursila alaikum qasifan min ar ya turo muku iska mai karfin masifa fa yugriqukum bima kafartum iskar ta daidaita jirgin ta faffasa shi a nitsar da ku a cikin ruwan Allah ce saboda kafircin da kuka yi Sun malata jidu lakum alaina bihi tabi'a Allah ce kuma ba da ku samu wadda da su nema muku hakkin ku ba ba ana hakkin mata ba ana hakkin ƙananan yara ana bin hakkin masu fyaɗe Allah ya ce in na ka da jirgin ba wadda za su bi muku kadin hakkin ku ku akwai القرآن كيف تكون كل مؤمن قاتل والله القرآن ما قال الله متوم يا كاسا يشري يجير ودا من من تطلع السورة يونس نيكو يكتبوا الذي يفجركم في البر والبحر وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا, وفرحوا فلما أنجاهم ce wa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shi yake gudanar da ku a tafiye tafiyen ku Allah yake akan tudu da kuma cikin ruwa huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr idan kaga mota tana tafiya Allah ce ni nake gudanar da ita huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri idan ka gama shi na tafiya Allah ce ni nake gudanar da shi huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri in ka ga jirgin kasa na gudana Allah ce ni nake gudanar da shi huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri in ka ga mai keke ko mai takawa da kafa yana tafiya Allah ya ce ni nake gudanar da shi wal bahri haka a cikin ruwa in ka ga jirgin ruwa na gudana Allah ya ce ni nake gudanar da shi hatta iza kuntum fil fulki raina bihim birihin tayyiba Allah yace har lokacin da za ku samu kanku a cikin jiragen ruwa raina bihim birihin tayyiba jirgin na gudana da bayi da iska mai dadi ba wal mursalatin bakin wa farihu biha za su yi farin ciki da wannan tafiyar za a ce yau tafiya ta yi kyau saboda jirgin sama babu jijjiga babu kaduwa wa fari biha za a yi farin ciki saboda jirgin ruwan babu tangal-tangal babu kaduwa a cikinsa wadda da bikin birihin ba? Allah ya ce waɗannan ababen da suke gudana da bayi akan ruwa Allah ya ce suna tafiya da su da iska mai daɗi wa fari biha Allah ya ce fasinjoji an yi farin ciki wannan tafiyar ta yi kyau ana cikin tafiya Allah ya ce ja'ata rihun asibun sai wata guguwa mai karfi Allah ya sai ta taso kaga akwai bambanci da wancan wadda raina bihin birinin tayyiba da da'ata rihun asifun wacce ta farkon ita ce wal mursalati ta biyun ita ce fal asifani da'at rihun asifun sai wata iska mai karfi Allah ya sai ta taso mutum ja'a tarihun asifun wa ja'ahum kuma mawt min kulle makanin ijiyar ruwa sai ya dinga tumbatsa ta kota ina Allah ce idan iskan ya zo sai ya taki tekun tekun sai ya tumbatsa da igiyar ruwa sai ya fara yunkurin kifa jirgin ruwa ɗazu ba an ce wa farin rufi ba tafiya ta yi daɗi to yanzu kuma tafiya ta canza za a tarihun asibin wa za a min kulli makanin wa zannu annahum uhiba bihim Allah ya ce sai da duk fasinjoji suka tabbatar yau kan an rutsa da su da Allah mukulfi na labuddin Allah ce duk jirgin sai a kama roƙon Allah shi kadai ba abokin tarayya Allah Allah Allah Allah la'in an zaita na bin Habibi suna addu'a suna roƙon Allah Allah har in ka tseratar da mu daga wannan hatsarin lanakunan min mina shakirin Allah za mu zama daga cikin masu maka godiya za mu tsaya mu bauta maka tsakani da Allah wane ne jirgi zai fara jijjiga a sama hatsari ta tabbata sai a ɗauko fefa a raba ma kowa a ce kowa ya rubuta idan har jirgi ya daidaita zai dinga sallan wani kullum raka a hudu akwai wanda bai cika ba Allah a farkon suratul shu'ara ce ai in ina so ku bi ni Allah ya san hanyar da zan yi ku bi ni in nasha'al nunzil alaikum ayatan minas sama Allah ya ce idan ina so sai na sauko da wata aya sama irin dab da magariban nan sai kaga kawai saman ta yi ja kamar wuta wuta akwai wani wanda yi sai bayan gari a ba zai yiwu ba Allah ya ce a ah, shi Allah yana so ne ka bauta mishi ya baka dama ka bauta mishi ba ba a tilasta ka ba falamma an jahun lokacin da Allah ya tseratar da su Allah ya ce ya buguna fil ardi bighairi al sai ga waɗannan mutanen Allah ya ce suna fasadi a bayan kasa Allah ya ce babu gaira babu dalili Allah ya ce ya ayyu nas ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum barnan ku da fasadin ku Allah ya ce makan ku kuke wa? mata alhayatid duniya jin daɗin rayuwar duniya ne ɗan kaɗan sun na marji hukum sannan makomarku na gare mu fa nunabbi'ukum bima ta amalin Allah ke za mu ba ku labarin duk abin da kuka kaɗa. wannan iska ita ce fal'asi na ce alfa irin da aka tura wa adawa wa fi adin iz arsalna عليهم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي عاد الله يقول هكا الأمر الأهداوة in arsalna alaihim rihal aqim Allah yace mun tura musu wata guguwa da ba alkhairi a cikin ma tazar min shay'in atat alaihi babu wani abu da guguwar za ta biyo ta kansa illa ja'alatu karramin Allah ya tsace ta mai da abun kamar karmami duk abin da ta yiwu kansa za ta buge shi ta nike shi lokacin da annabi hud alaihi salatu salam ya musu wa'azi sai suka ce mishi ka ce ma Allah ya mana abin da zai mana in gaskiya ne kai manzo eh, fa'atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin abinda kake alkawarta mana cewa in ba mu bi Allah ba in ba mu yi biyayya ba za a mana kaza a mana kaza to wannan abin da kake cewa za a mana a mana Allah sai ce za a mu sai aka jingimo hadiri na wannan iska fal'asifati asfa sai tayyo kan garinsu falamma ra'awu ariba mustaqbil awdiyati ومن أوليتهم قالوا هذا عارف منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرام فلما ra'auhu عارضا مستقبل awdiyatihi lokacin da suka hango shi hadiri ne ya jinkimo ya nufo cikin gidajensu kadu sai suka ce haza aridun mundiruna wannan hadiri ne yau da mu samu ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi Allah ya ce ba ruwa ba abinda kuka ce a zo da shi din abin ne yake zuwa inda Allah bal huwa masta'jaltum bihi Allah ce ba ruwa bane abinda kuka ce a zo muku da shi shine yake zuwa rihun Allah ya ce wata irin iska ne fiha azabun alim da take dauke da azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada duk abinda ta biyo kansa da izinin ubangiji fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya ce aka waye gari ba abinda zaka gani sai ku fakin su iskar kwana bakwai ta yi a gare فهل ترى لكم من باقيه sakharaha alaihim sab'a layalin Allah ce mun ba ma iskar umurni ta yi dare bakwai a kansu wa samaniyat ayyamin husuma da ini takwas a jere yadda kaga kukuwa take kaɗawa haka ta shiga gari sai da ta yi kwana bakwai fatar alkauma fi hasara Allah ce za ka ga mutane a jajjefe a cikin garin sun mutu ka kun a ajazu nakalin khawiya kai ka ce kututturun dalilu a kai Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce ka taba ganuwa da sauran dukkan su Allah ya ce na gashi A to Z haka Allah ya dauke su gaba daya ko jariri ba a bari domin su lokacin da annabi hud alaihi salatu wassalam yazo yana musu wa'azi saboda karanta fani Allah ya bada labarin karfin su sai suke ce mishi kana ta damun mu in ba mu yi bada a mana azaba ka kalle mu da kyau yanzu akwai wanda zai iya kama mu ya mana azaba wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi وقالوا لن نشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق الله يتي أما عداوا سني جرمن كي أبايا كتا الله يتي باب غير باب دليل suka ce ba da su bi annabi hudu ba da su bi ba aikin da Allah ya aiko shi suka ce ba da su bi ba ba da su bi Allah ba suka ce ba da su bi Allah ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waye ya fi mu karfi waye zai yi azantar da mu Allah sai ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce to ba da su yi lissafi ba Allah da ya yi su ya fi su karfi in Allah zai yi ka mai karfi sai ya yi ka kafi shi karfi yana daga cikin abin da da yawa mutanen suke fadawa ne sai mutum ya ce ya ɗebo ruwan dafa kansa sai ma matarsa shiga uku idan ya sake ta uku sai kuma su fara hila yayin za a yi ta yi auren kashe wuta duk wanda kana yunkurin ya yi auren kashe wuta kamar yana so ya ma Allah wayo domiyar man sigir idan mutum ya sake matarsa shika daya ubangiji ya ce kar ta fita ta zauna kai miji Allah ya ma tokaciya ya ce kar ka fidda ita ita matar aka ce kar ta fita ubanta da uwarta Allah ce kar su ɗauke ta ka kalli dokan nan da kyau la hunna min buyutihinna Allah ya ce idan kun sake matanku shika ɗaya ko shika biyu Allah ya ce kar ku da su ka san wani wadda bai da mutuncin yana suke ta kayansa zai dinga tsiba yana watsi da shi la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ya yace kar ku da su daga dakunan su sai Allah ya dawo kan su matan wala ya karujna Allah ya ce ke ma in an sake ki kar ki fita ki tafi gidanku duk yadda ya muku kar kai ka fusata ka ce yar ka ta dawo Ubangiji ya ce baya so doka ne na Allah karshe sai Allah ya ce wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya taka wannan dokan Allah ya ce ya shiga uku ko kai ka sake ta ka kore ta ko ita a sake ta ta fusata ta bar gidan duk wanda ya karya dokan nan ya shiga uku wa man ya ta'adda hududallah Allah ya ce duk wanda ya taka dokokin Allah faqad zalama nafsahu ya cuci kansa kamar wani ne ya ce Allah to zaman me za su yi yace la tadari ko la Allah la hudu su ba'da zalika amra Allah ce ta yi wa shirya Allah na so a shirya ta zauna a gidan ta idda me ya dalili Allah yace ina so a shirya aka zo aka sake shika na biyu Allah yace kai hakuri ka rike fa idza طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف الله يقول in kun sake su kuka ga lokacin idda ya kusa ya kare Allah ya ce ku yi haƙuri ku dawo da su kome Allah ya ce wa a haƙo bi raddi inna fi zalika in aradu islaha miji kuma shi yake da ikon me da ita kuma ba dama mijin da yace ya mai da ita uban da yace bai yadda ba ba dama ya ya mai da ita uwar ta ce ta yadda ba ba dama ya ya mai da ita ita matar ta ce ta yadda ba Alkur'ani ya hana mata da mijin ubangiji ya ce in sun kalli maslaha in sun kalli maslaha Allah ce su koma a duba wannan gefen a duba wannan gefen a duba wannan gefen fala ta'dulu kunna an yanki hina kunna idza taradu bainahum bil ma'ruf Allah yace ma uwa da uba kar yarka su daidaita da mijinta da su koma ka ce baka yadda ba jama'a kuna ji a qur'ani Allah ce ka bar su in aradu islaha in dai sun fahimci maslaha Allah ce kar ku raba su aka yi biyu to da aka yi na uku yanzu kuma Allah ne yace bai su a koma yanzu wanda ya sa hannu yace a koma ai zai sha wuya na daya Allah ne yace a koma ya ya ce yace kai hakuri a koma ya lallabe ta yace ayi hakuri a koma ya ce ma iyaye kar ku hana ta ta koma kar kuma ta bar gidansa ya sake sake ta na biyu Allah ya ce ka yi haƙuri ka mai da ita ku dubi maslaha a gyara uwa da uba karin kar ku hana a koma da aka yi na uku kuma Allah ya ce to ni kuma yanzu bani so a koma to yanzu wanda ya sa hannu ya ce a koma zai yi rayuwa mai kyau to sai a je a haɗa baki da wani kaga wannan ai wayo wa shari'a ne ko ita ta je ta yi aure ta lallaba ta dawo to ka lura duk wanda suka yi wannan bala'in da suke shiga kuma ya fi bala'in da suka yi shiga ko so sai jama'a mun fahimta kalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye yafi mu karfi Allah yace awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa basu lura Allah da ya halice su yafi su karfi ba wa kanu bi ayatina yasadun suna musu ayoyin Allah ya ce fal farikati farqa Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke zuwa da wahayi domin rarrabe tsakanin karya da gaskiya falmulki ya fi zikira Allah yana rantsuwa da waɗannan mala'iku da suke sauko da wahayi ma'annabawa da manzanni domin a shiryar da bayi sai ce ƙudurar don yanke hanzari domin ka'idar Allah baya ma kowa azaba sai ya yanke maka hanzari shi yasa duk wanda aka tsaye da shi a filin alkiyama ranar alkiyama sai an tambaye shi wannan abin da ya jefa ka cikin wannan azaban amma amma bayani ko ba ma bayani ba an kafa ma hujja ko ba a kafa maka ba shi da kai sai ya ce an kafa wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba asar rasula Allah yake ba mu zan masu azabtar da bayi ba Allah yake har sai mun aika manzo yayi bayani dalla dalla to Allah na aiko waɗannan mala'iku da shirya ne domin a bambance tsakanin ƙarya da gaskiya sukan saukar da wannan wahayi ma'annabawa da manzanni uzuran don yanke hanzari in ma ba da kabi ba to ba da kabi ba da idonka a buɗe au nuzura ko kuma ya zama gargaɗi, ko dai yanke hanzari ko kuma a gargaɗe ka a maka wa'azi yadda za ka ja yadda za ka kyautata to muna roƙon Allah ya sa duk abin da muke karantawa ya zama gargaɗi gare mu kar ya zama yanke hanzarin da za a mana azaba da shi don annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka al qur'ani hujja ne gare ka ko hujja ne akan ka to Allah ya sa qur'ani ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja akan mu to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu